وممنوعة من الصرف بذاك في سراويل الباء من غالي بذاك سامة تنمين بسراويل من سراويل لا في سراويل لا بذاك في سراويل الباء لأنه على وزن فعاويل من هو كما سلم شن في إن كان توي زمان لم تسيري قتال سيربال سيربال شي أنا ينادي مفرد a wasu sukan ce sikwan amma dai ghairu fusha amma shi sarabil sarabil taqikum al-harra wa sarabil taqikum ba'takum to mufradin ta shine sirbal لبيب يكشوا الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اقتسيت من الإسلام سربالا قد سربالا ورادا wajjaru mu'annasa sannan lafazin adda mace ya mana batun wannan a bayan ba kuma ta adda ba shi yasa isi ina san nake kafa hujja da wasu wakokin ba wai ka'ida nake fitar ba ba eh, abu baqa'i ibn yace wa hadhihi ad-daru la ala ahadin kazo ولا يدوم على حال لها لها أي الدان شعر والرحى سن اللفظ الرحى الرحى injin nika ko sannan arraha inda ake zuwa a kafa yaki filin yaki Da in azramu harban adara lahum raha da masu ko la in adramu harban ajara lahum raha kaga nan raha ay raha al harb hamatu hashi wa raha wal idu sannan tukunya al burmatu ke al burmatu al idu ba tukunya ita ma mace ce wa an wani mai waka ya ce وكدر ككف القرد لا مستعيرها يعار ولا من ذاقها يتدسم yace wa kidrin ka kaffil kidri la musta'iruha ha ya'udu ila eh kidr yu'aru wa la man ha. wanda ya danda da abin da ke cikin tukunyar to al-kidru ma mace ce tukunya in ma da hausa ya tukunya mace ce ko ce al-bughma waddalu waddalu ga mu'annasatun wa qad tudakkaru ga a larabci mace ce amma wa qad tudakkar ya halatta a tashi a matsayin namiji Qur'an ya nuna lafazin addalu ko وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوهم هذا بقى فتقول نمج بني كومس فأدلى دلوه هو الضمير يعود إلى إيه؟ الوارد فأرسلوا واردهم فأدلى الوارد دلوه يمشي بدلو مكر بالعراق يمشي بدلو مكر بالعراق كان مكر بيش مكر بابا ينزل ذكر أو أنثى ها ذكر أو أنثى بالصفة ذكر بالصفة مكر ما قال مكربة قر وشيني ولا هذا دلو والفأس الفأس ma hiya alfasu ga tari ko a'atika wa fi yadayka alfa'at in ji macijiya wai karin magana mai labari wani mutum ne yana da ɗan uwansa a cikin larabawa a labarin shi ke kenan ran nan a gonar shi akwai wata ƙatutuwar macijiya shi kenan yana yana aiki a gonar sa kawai sai mace ce nan ko sai ta tsari ta ya mutu shi kuma dan uwansa ya rantse da Allah da al da manatu salisatu ukhra yace sai ya ya kashe to sai suka fara wasan dan sanda da barawo da ita in ta ganshi sai ta gudu shi kuma kullun yana tare da kakarsa shi ke na ran nan sai ta ƙarfin hali sai ta ce masa da Allah kai ya kashe ta ya zo su yi alkawari ce to shi ke sai ya ce masa sai ta ce mishi inda na kashe maka da uwa ka yafe min ka yi haƙuri amma ni kuma na ɗauki alkawari kullum zan riƙa maka wani abu shine zan riƙa baka zan riƙa baka zinariya shi ke ran nan kullum sai ya ce ya yi ka ji kulli ko hmm. ka gaba ba a hamu ya sai da dan shi kenan sai suka ci gaba da yin haka kullum sai ta bashi kuɗi ta bashi dinariya ya zo kwashi ran nan sai ce kai ban kai hankali ba kawai saboda kuɗi in ba jinin dan uwana ai abin kunya ne a gari a gare ni a lokacin a kashe mu mutum dan uwa bai dau fansa ba to in hul kai sai baban shi ya kore shi ko baban shi ya kore shi da shi ne baya san shi saboda mawaki ne shi ko baban shi malikul baban shi sarki dan sarki ya zama mawaki dan gambara a ya lalace shine ya kore shi shikenan ran nan banu asad mutanen ibul kaisi mutanen baban shi suka gaji da mulkin sa sai suka kashe shi ibul kaisi yana can yana shagalin shi yana shan giya sai aka zo aka bashi aka ce inna bani asad qad qatalu abak ai banu asad sun kashe baban ka sai ce zayyani abi saghiran وحملني دمه كبيرا اليوم خمر وغدا عصر yace babana ya walakanta ni lokacin ina karami yanzu kuma gashi ya dora min aiki ya je an kashe shi ni kuma dole in dau fansa saboda ka yau kam jiya za a ci gaba da sha sai gobe za a je ya lama kuma shi ma sun ce wajen neman jinin baban na ya mutu ko to shi ke ran nan kawai sai mutumin nan ya ce to ai shi ya kashe baciciyar sai ya sai ga ta zo ta zube mishi kuɗin nan kawai sai kai mata tsara da gatari sai Allah ya bata sa'a ta kauce sai ta gudu ta shige ke shikenan daga nan gobe ba kuɗi jiru ba kuɗi abin da ya tara ya kare ko bai kashe macijiya ba shikenan ran nan sai zo bakin ramarta sai ce mata kawata ki fito ki shino da alkawarin nan da muka yi da kai ki zo ki kamo kuɗin nan mu ci gaba da rayuwar mu lafiya miki sai ta ce atika wa fi yadayka al-ba'as atika wa fi yadayka al-ba'as to ga ni ko sai na fito alhaji kana rike da gatari to shine alfas gatari alqadum me alqadum shi ba mitraka mitraka to alƙadun ba shi ma nan ne na gatari to shi ma mace ne wannan alu mu'annata eh. sannan takalmi kwara ɗaya amma annalu ayi nau'in min takalmi silifas takalmi buɗe shi da ake ce mishi annal eh. والطاس sannan lafazin abbas abbas shi kuma abin da ne kaman jok jok ne suke yin su amma na dalma da dalma ake kaman misalin tasa da ake yi kun gani ake tattasan tasa tasa ya jiki shafafa wajen haka suke kwalla kwalla ta sako wattasu mu'annasa wattasu bi ma'ana tas lugata ko a abbasu ko a abbasu su ma mace ce mu'annasa me Ko ba shi katuwa da ake zuba abubuwa a ciki mai faɗin baki sai ta zama tana da baki dadin baki da faɗin baki sai laifi ce mata abbasu ko abbasu wal qaws mu'annatha haka nan al qaws shi ta suke cewa ne akhadha al qawsa bariha lam yuqal akhadha al qawsa barihi al qaws me al qaws baka haka din wanda ake sa masa tsarkiya ko igiya ce ita ce tsarkiya sai a sa kibau ko sai a saki wal fihru al fihru hajarun yamlaku tafka dutse ne in mutum ya sa shi zai cika mishi hannu shine al fihru الشيخ محمود محمد أبو شاكر رحمة الله عليه لا ندري وربما من أجل ذلك سمى ولده البكرة فهرة فهرة أبو فهرة أبو فهرة الشيخ محمود محمد شاكر رحمة الله عليه والضحى مؤنثة لفظ الضحى مؤنثة والضحى والليل إذا سجى والشمس وضحاها جد شيء وضحاها من أقوم زوا الشمس صوح اليدين إذا ترفعت الضحى حدد الثقال بحمله المتثاقل سرح اليدين إذا ترفعت الضحى ترفعت آه ما التانيث في الفعل أه؟ الفيل يعنث مع الفاعل ترفع الضحى قال ترفعت فدل على أن لفظ الضحى إيه؟ مؤنث والسرى صغى الليل السرى صغى وفي الليل السرى في الليل با وفي الليل والنوى البعد النوى النوى النوى سعد sannan kuma akwai annawa me annawatu sukan ce annawa wani ne ce annawatu me kenan annawa iri iri ba na dabino inda ake sa biyu a yanzu al-bu'd wannan amma nan al ya fassa wa darabu بفتح الراء لا بسكونها الضرب العسل الغليظ الأبيض إذا زما تقسم شيء كوري كما قال تفرع فت هذا فرق ساعة كينا وسيا شيء متى الضرب الضرب والعروس العروس العروس بنابو بنواقع شيء ساعة تكن كوا اسم العروس لغة هو من هو هو من الأشباه هو من هو من الأشباه والنظائر lafazin yana cikin lafuzan da suke zuwa da ma'anoni da yawa a lugha to daga cikin ma'anonin al'arud al-nahiya al'arud wa anshada li kulli unasin min ma'atin amaratun arudun ilaiha yaljauna wa kaga arudun ilaiha ai ila al'arud فدل على أن لفظ الأغوث مؤنث وليس مذكرا والقلب صنع القلب نقرة في الجبل تمسك الماء أظن ذلك يسمى القلب شيء يوجي على الدوثي دوثي سيء زمان كمان أمباكيش تسير واي كتابوا أسيشين تسيرش القلب القلب قلب من قال مؤنثة وأنشد لها الله أعلى سلعة حفشت به وقلتا أقرت ما قيس بن عاصي قال وقلتا في شيء أقرت قلتا أقرت قلتا أقرت قال قلتا أقرت فدل على أن لفظ القلب مؤنث أو مذكر مؤنث والعرب مؤنثة سن اللفظ العرب ما كان متشف لقولهم العرب العاربة والعرب المستعربة العرب العاربة بعد العرب العارب بعد العاربة سنة المستعربة بعد المستعربة والوحش سنة الوحش الوحش نعم جيش إذا الوحش ضم الوجه إذا الوحش ضم الوحش في ظلولاتها سواكف من حرب وقد كان أظهرا أين محل الشاهد في ظلولاتها إذا الوحش ضم الوحش في ظلولاتها قالها الضمير هنا دلالة على إيه التعنيف قال والصعود والحدود الصعود هوا alhajur gangarowa walhamud faɗowa sa'ida hadara in hadara hababa hmm. shi yasa ake ce ma ƙasar ka sai a ce mahbitu ra'sik mahbitu ra'sika mahbitu ra'sik inda kanka ya faɗo wato ce kenan hmm. bahaushe kuma sai ce Mabuɗin da aka binne cibiyar shi ko eh, ko mayanka cibiyarsa mayankar cibiyarsa wato inda aka yanke mai cibiya garin su ke nan da asali hmm? alhabu kullu ha mu'annasa eh, dukkaninsu mabni ba abin da mu'annasai sannan wa mabniyun ala al-qadri haka nan abin da ya kasance an gina shi akan kasira ne kamar me ka hazani wa qatani su ma duk mata ne da kaji an ce hazani a matsayin sifa balarabe ya fi amfani da shi a matsayin zagi ga mace hazani ne eh, sai dai wata akwai ita kuma idza qalat hazani fasaddiquha fa inna alqawl ma qalat hazani mabni al kasr eh, sifa ce kuma shi khabati eh, khabati sannan kuma wannan lafazin na fa'ali yana zuwa a matsayin ismul ismu fi'il al-amri ko kaman ka ce mai katabid dars katabid darsi darsa ay uktubid dars jalasi bima'ana eh ijlis qara'i bima'ana ikra hmm su ba dukkanin su mata ne wa ajau aja ahadu jabalai tsayyi'i ɗaya daga cikin duwatsun tsayya tsayya ɗaya daga cikin ƙabilun larabawa ne to su ma sun ce wannan dutsen mace ne abad ada'un abad ada'un an tuslima al'ama jaraha faman sha'a an yanhabbiha min muqatili haka ya zo da shi a nan amma a wasu littafan da ya kawo aka kashi a matsayin shahidi sai suka ce faman sha'a falyanhabbiha min muqatili falyalhaq kuma ya fi dacewa da larabci to mahallin shahid dai abad sai ce ne ajau abad ajaul abad ajaul kan ko wa kahlun ismu sanatil mujdiba sannan sai kahlun kahlun كحل بفتح الكاف وسكون الحاء اسم السنة المجدبة shekarar da aka yi kai suna ce mata kahal hmm, kahal a sanatul mujdida al-mujdida shekarar da aka yi fari ba a samu ruwa ba mun gane mun ghayru ya ce sannan ko ba a tasrifin sa kahalu ba a cewa kahalo ne amma shi kuma zai sa a waka ya. shiriya idan idza sarra'at kahalun buyutahum ma'a wadhari wa ma wa kulli qutubi kaga qaumun idza sarrahat tahiyu kaga sarrahat alamatu ne alamatu tahiyu a fi'ili me azzariq azzariq البائس من تلوش مي قرضوب القرضوب النهم في أكله مي هدما الذي إذا أكل اكتف وإذا شرب اشتف شيء أنت سمتني القرضوب وشر وشر شارب المشتف وأقبض طاعم المقتف ما ke وكاذبا كبكبو كبكبو kabkabu mai waƙar mai waka hausa shi kaukabu ya ce ko hauhabu ce mai waka giya malam ya rasu ko ko yana nan da ranka wannan ku ba garba gashuwa garba gashuwa mai rubuta waƙoƙin hausa ne yana nan ko ya rasu gashuwa ina ce tashi ta yobe ko ta jigawa ta yobe ce ko hmm? su jigawa ce tarihu shi zarbar to Allah ai kenan kafa da ya ce kun yi fira da shi a alheri ne shi kenan an yi fira da shi kai alheri ne biyu to shi a cikin waƙarsa da ya yi ban da tsiyar mashayin giya wa zai sharaguna sun tsaya ya kwance ya ce muna lafiya in gaji shigo ya ce jiya wawan jama'a barar zuciya to a ciki yake cewa menene ka tuba ka bar menene menene ga hauhabu nan hauhabu ce ko kaukabu shi ne nake sa a tantance kawai hauhabu habu yake cewa ko to kusa wancan na habu habu ko <laughs> a cikin suna mutu akwai habu habu ko to ka baitin tun da je haɓun yi kokari ni na ka baito ta ko kawo ga abu nan tana tunziri ko ba yi ce ba ku ƙara samun su na ƙara muku ƙoƙari. Eh? tana magiya hmm, haka ce eh? to habu shi yake cewa ba kebu ba kabu kabu ismu jabal ghayru munsarif ومن يغترب ومن يغترب من قومه لا يزل يرى مصارع مصدوم مجرا ومسحبا وتدفن منه الطالحات ومن يسع يقل ما أساء النار في رأس كبكبا من yana nuna maka cewa راس كبكبا tabtaba mu'annas ne kabkab kuma اسم غير ghayru munsar sannan sai shi ismu lil maliya dai da cikin sunayen mutuwa mutuwa غير مصرف غير مصرف شي ما بايع دنيا مسؤولا مسؤولا وكل فتى شعش وكل فتى تتعشبه شعوب وان اثرى وإن لاقى فقد وانا بس جاش يا كما دون سمبيت كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على اله حدباء محمول وكل ف ستشعبه شعوب الشعوب الموت من غالب فانما إ ن م ا صرفه ل ل شعوب شعوب هي ما تصرفه ضروره ر هي سيتم التنوين والمنجنون wal manjanun addariya, addaliya wato abun barruwa wannan abin da ake barruwa da shi me ake ce masa da Hausa hmm? ba ciyon ba shi wanda ake rikewa addula inda sukan ce ma saniya da larabci ko shi kan shi fayar din shi ne ciyo ko to shi ma na ce mishi haka والمنجنون كيما با المجنون بابا المنجنون المنجنون شيما مثل هل الدهر الا منجنون تقلب وتغلب هو وتغلب حق الدنيا والمنجنيق المنجنيق ما المنجنيق مكينا ها مجوجو اكو da almajiri da sakwaci da ke kowa iya kiɗin majaujawa ya iya kiɗin shiga wuta wa eh? almajinik mu'annatatun mace ce wa musa sannan musa alhajiru karfan da ake aski da shi musa musa hmm? musa ba ba musa ba fa musa wancan fashi ba musa da larabci لقولهم موسى خزما موسى خزما واتو كارفي ميتيفي وكاجة خزمة سكتش خزمة باتي خزم با والسن معنثة سن لفظ السن السن ده معنى ne ko shekara ko hakuri السن hakuri السن shekara duka wa tiba'ur rajuli mu'annas mu'annasa sannan dabi'u at-tiba' wa qad tudhakkaru wa tanifu aktharu su ma haka eh at-tiba' tiba'u dabi'a kenan wa qaddama wa salatatu aljihad sit aljihad sit ko sune ai qaddam daidai yake da amma wara kuma ne kishiyas haka ne ko fauku ma kishiyar fauku ta al-yamin shimal to su ukun nan yace duk mata ne da amamu da quddamu da wara kuma dama dukkanin su zuhuf ne ko zuhufun makaniyatu wa dir'u alhadi dir'u silki, silki addir'u wa dir'u almar'a ay qamisuha muzakkir amma rigan mace kuma an ce dir'u kun ga bambanci dir'u bi ma'ana alhadi bullet proof mace dir'un riga ta mata hmm. wallabus in alaita bihi silaha lafazin allabus labus in kai nufin makamai fa huwa muzakkirun to namiji wa in alaita bihi dir'al hadidi in kuma kana nufin wannan silkan fa huwa mu'annafun to mace ce kaga ya sake mai mai ya sake komawa ya kama da wancan ko jirqul hadidi mu'annatha wa jirqul mar'ati ay qamisuha mudhakkar wal lisan harshe shi kuwa in anaita bihi hadha al udwa idan kana nufin wannan harshe wannan al wal harshe ba هذا الذي أوقعنا في النهار من سيدنا أبو بكر رضي الله عنه رأينا خل جبيك لغام وامض عنه بسلام بداء الصمت خير لك من داء السلام هو رامي haka harshen nan malamin kai ne sai an masa jalbi ko saboda bala'in shi yake da shi ba wata gaba da ke da jalbi a cikin dan adam sai shi kofa ne kofa ta farko labba in ka bude su kuma sannan ga Da ba wanda ya fi ƙarfi can har haƙura amma da haka sai ya faɗa abin da ba shi ke da Ghazali rahmatullahi alayhi a cikin Yawm al sai da ya kawo afatin su guda 20 cututtukan da harshe yake da su guda ashirin. kaga shi yasa aka ce ne sarki a jiki duk safiya sai sauran gabobi sun kawo mishi gaisuwa yana harɗa kan karaga hannu yanzu ya ce to yalla ranka yi in ka tsari za mu tsari in baka tsari ba za mu tsari ba kunne ya zo ya ce ranka ya dade in ka tsaru za mu tsari duk kowace gaba ta tsari ta kawo gaisuwa harshe to in aradta bihi in anaita bihi hadha al'udwa fa huwa mudakkar in kana nufin wannan nama wannan gaba to namiji al-lisan wa in anaita bihi al-lughata amma idan kana nufin lugha yare fa huwa mu'allafun to mace ne amma qur'ani da yazo shi yazo ya kawo shi ne a matsayin sifar namiji lisani arabiyyin mubin bi lisani arabiyyin mubin mun gane sannan me ne hikima ce ina cewa me fa kullu فكل fil haqiqati insanu fa kullu لسان fil haqiqati insanu diyaran da ka iya to ka zama mutum a cikin wannan yara wani yake ban labari ya ce sun shiga mota a masa suna tafiya su ke nan kawai su kama zagin larabawan masa duk sun ga larabawan masar ne a cikin mota fara ne. sai suka shi zagin suna cewa ba su da kirki kaza suka yi ta faɗin su sai wata ya matashi ya wata yarinya kawai sai ta ce nan za ta sauka su ba <laughs> wala ba shi ya da in waɗanda ake zuwa a haife su a Najeriya nan ne baban ta kila ya zo a matsayin wani yana aiki a embassy ko kuma ne wani aiki ya kawo shi kenan kawai an gaggama zagin su gabaki da hadda baban da aka zaga da ita da an zage su an ce misira mutanen banza ne an zage su wallahi sai su zo daidai inda za ta sauka za su kawai shi kenan fafajjarat qumbulatan alayhi shi nan. kawai shi ce musu gulma dai ba kyau shi nan kawai ke gaba ko da ta misala ta mu wata ƙara amma ni ma fa ne haka ba amma ni ma ba a ce mun gulma ba ke ba ni da ni ba gulma ne ba wani ɗalibi mun ya ɗauke ni muna kai mun tafi muna cikin mota sai muka zo wannan masallaci na yan ihwan inda aka haharbe su din nan masjidu rabi'at al-adawiyya kawai sai yana ban labari sai ga misrawa ko dukkan su su kuma dama ba ka rabuwa da wuya ka shiga mota babu SSS su kuma yan ihwan neman su ake yi a masar kaman yadda mage ke neman tsira gwamnati na neman ta bige shi ke nufi yana ce mu ai alaga su malam ga masallacin rabi an can shi ne ce kai malam sami ne na ce karka cewa hudu masallacin hudu mana karka cewa masallacin hudu masallacin hudu in za mu fi ran baka rika cewa masallacin hudu amma yanzu kana nuna masallacin rabi'a dama ne ran na shiga masallacin na shiga mota wani ya ganni da gemu da dangalallen wando ya ce min ikhwani <laughs> dire ba da yake min aka kare mu aka sha kuma bi da immati na sha al-azhar bi dawra Allah ma Allah ai in nake na amshi ke ba sai ko sai ta ji sai ya zo ba sai ta ji sai to ga yana to in alaita bihi lugha to zai zama mu'allaf yuqaddis fi hadha al-ma'na shi yasa duk yaran da ka iya ka zama dan adam kuma shi shine ake cewa man arafa lughata qaumin salima min makrihi kaje wancan salima min makrihi haula'i al-mutadi alladhina tabuha wa tabu abaha wa ummaha wa ummataha wa dawlataha ko to sai ta saka musu ta ba su amsa ta ce kullum dai ba ta Waƙashe duhu shi har zan ba a ya kawo. kana na kun annisa alluha amma sai ka sa a matsayin lamici. Al-Qur'an ma ya riga ya gama yanke uku ci. Da isayin armi mu biyar shemu sai sai na dutse alali sanin tana ni ne, bi annabu su yi fi ɗakin rai. To kaga na dutse alali sai sai na tsada. kana da ce kana ba fa hada la yuradu bihi al-udhu wannan ba a nufin gaba li'anna an-nadama la yaqau 'ala al-a'yani wa innama yaqau 'ala al-kalam yace domin da na sani ba ta afkawa akan mutum shi akan kansa sai dai tana afkawa ne akan magana da yayi magana da yawa za ka yi ka zo kana da na sani ko wal qalib al-bi'u qabla an tutwa sannan al rijiya rijiyar da ba a daure ta ba kun ga su ma daurewa suke cewa يذكر ويعنف والتذكير أكثر القليل نيجيا والذنوب الدلو العظيمة هذا شيء ساكت ثبت مقع الدلو ما تشي إيه، يتي الدلو العظيمة إيه، فأمر بذنوب من ماء فأغريك عليه قر نبول العربي في دائرة من من المسجد النبوي to zaddabo to annaka azzanubin ka gida maka ce namijin ka gida maka ce mace wa qala ba'd ahli lugha la tusamma zanuban illa wa hiya mal'ana ba a ce mace guga zanu sai akwai ruwa a ciki sai idan akwai cike da ruwa wannan gugar ne ce wa kadhalika tastajilu azzanu bima'iha haka nan azzanu shi ma ba a ce mace guga haka sai idan ya kasance akwai ruwa a ciki duba yadda mutumin ne ke koyar da mai fasahar lugha yau yau yau lugan nan su ake yi a rusa duk waɗannan littafan na magabata su ake sa maka shamaki tsakaninka da su akwai abin da suke cin shi annahul hadith nahawun kawai da zai zo ya zama babu ka'ida kawai sannan na biyu ga al'aniyya mutum ya zo yana maka larabci amma kwata-kwata kun gane nan da nake ta wannan surutun to na je asibiti a masa ba su gane magana ta ban gane magana shi da ciwo na na dawo na zo na haye kan gada a ɗaki na ce to Allah ya san yadda zai yi wallahi ba su gane magana ta ba na gane magana su kuma wanda suka je makaranta a cikin su cin da tafshi, inda za ka je a karɓe ka a haɗa ka a baka rashid a baka katin asibiti ai ya kamata su zama suna da yare suna da yare mai kyau ko ko ba haka bane wallahi na je ne musu larabci duk duniyar nan wanda na iya irin na qur'ani da hadisi wallahi ba su gane ba su gane tawa ba ba su gane magana ta ba na gane magana su to ne dawowa ta ɗaki na zauna san sai ga wani daga cikin ɗalibai sai gashi ya zo yana zuwa shikenan sai na mushi bayani sai ce a malam kawo takardar in ce yana zuwa sai ce a yi likita ya ce in ce nace kaga ɗan gari shikenan muka tafi likitan ma da muka je rabi in fahimci abin da yake nufi shi ma fahimci rabi rabi kuma ma da kariya ya fata haka aka mai da su malami a aji profesa yana karantar da nahawu zai zo yana larabci ba zai iya maka larabcin minti biyar lafiya lokaci yayi tasi yayi nasu a shan kidan ازاي haka aka mai da su mafi takaici shine tallace-tallacen su na gari irin billboards din nan yanzu an fara rubutawa da aniya tallarsu sanarwarsu ta katin waya in za a turo maka kudinka ya kare ko kudinka gaba yake da kare ko da ta kusan ta kare ko za su yi maka talla wallahi da aniya suke wasu ba za su gane wannan bala'in ba idan aka koma ana aniyan nan to cikin ƙur'ani zai mutu ba za a fahimci ƙur'ani ba shi yasa yanzu a maganar da ake ciki sai ka je wani wajen sai ka musu larabci sai sadaqa Allahu al sai ƙur'ani ka jawo sai kai larabci ne ka zuciya ya ce ya arabi wai larabcin da kai wai ba larabci wai ne takallami arabi wai ka musu magana da amiyya ita ce laraba ita ce larabci sannan bala'i na biyu shine al-lugha tuwahidu nas shi yasa yan mulkin mallaka duk kasar da suka zo sai su ce ai watsi da yaran ku ku dauna su wai da shi za ka haɗa ku su mallake ku yanzu kana Najeriya ai dole ka iya turanci ko da na titi ne wanda ba a duke ta a makaranta ba ka iya na siyan biredi to lugha ita ce take hada kan mutane to yanzu kaga aniyan aniyan masar da ba. sannan su kansu a cikin garin manya-manyan su suna yi in ka tafi kauyuka kuma tasu ba su cika fahimtar ta in cikin birni ba sannan ka tsallaka ka shiga sudan suna da boda da sudan su kuma ba su fahimtar nasu tasu sannan ka tsallaka suna da boda da filistin 'yan filistin ba su fahimtar aniyar larabawan masar sannan daga filistin ka tsallaka ka tafi labnan su ma ba su fahimta da 'yan filistin sannan daga labnan ka tsallaka ka shiga siriya su ma ba su fahimtar aniyar 'yan abin nan 'yan labnan sannan turas namu na ilimi ina yin wannan magana ne a matsayin karasawa kawai turas namu na ilimi duk da larabci kusa aka rubuta in ka ce duk ba za a rika fusha ba to ya zami mu karanta mu na musulunci duka gabaki da wanda suna nan makhtutat din da ba a buga su ba namu sun fi matbu'at yawa littafan da suke da rubutun hannu ba a taba buga su ba lam tara dawa qat ba su taba ganin haske ba suna nan a cikin takardu na da wasu ma a cikin fatu wasu a allan kafaɗar raƙuma suna nan zankama a cikin manya-manyan maktabat islamiyya wa arabiyya ya za a yi manyan ya ilaiha waye zai kai zuwa gare shi ya zama an amiya ake yi kai ha'anin bari ana amiya a masa ƙarshen lalacewa ke liman ran juma'a sai kawai goma yana maka amiya duk da suna da ƙoƙari wajen wannan su kiyaye su kusa amma wallahi wani sai ta kwace mai saboda ta zama mai jini da tsoka ان جو مصیبت تھی ادھر اللہ شکر اللہ ویل للعاجل شر قد اقتعد الا الشوكة الا شريك الدنيا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله